انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا suna ɓoyewa a cikin ransu cewa suna ciyar da su ne domin neman yardar Allah ba sa neman wani sakamako daga wurinsa ko wani yabo akan ciyar da su da suke yi